Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da shirin na labarai. Masararo Asmanu Cinike muku sallama a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da bayani kan yadda harkokin bayar da ilimi suka kasance a makarantun wucin gadi na jihar Difa. akwai kuma bayani dangane da banar da ambaliyar ruwa ta haddasa a departama ɗin buza na jihar tawa lokacin sallar ramadan da matsowa za mu ji yadda farashin kayayyaki yake a kasuwanni rahoton musamman zai kawo bayani a kan kiyamun leli a maraɗi. ga labarin ɗaya bayan ɗaya a jihar difa makarantun da ke cikin yankunan da hare-haren ƙungiyar boko haram suka rutsa da su an gusar da su domin kada su rasa watakai kai yara su rasa karatunsu makarantu 59 ne aka maido a wani wuri yaya aka kai ga gudanar da jarabawa domin ɗaliban waɗannan makarantu gungun muhammad dantani ya tuntuɓi daraktan ma'aikatar ilimi ta ƙananan makarantu ta jihar difa hassan hamza ta wayar tarho Duka mafi yawan waɗannan makarantu sun kammala karatu, inda muka samu matsala shine garin Boso saboda hare-haren ƙungiyar Boko Haram wanda ya hana ɗaliban su yi jarabawa a cikin lokaci saboda an fara matakin jarabawar ƙarshe ne goma sha uku zuwa goma sha bakwai ga wata. Sai dai ya kama muna tilas muka ɗan ɗage lokacin jarabawar a ɓangaren Boso da Tumur saboda sai ishirin ga wata ne ɗaliban suka yi jarabawa cikin waɗannan makarantu za ku samu ɗalibai 'yan garin da kuma 'yan gudun hijira da suka baro mazauninsu. Jarabawa matakin ƙarshe ya kamata ta fara ne goma sha uku zuwa goma sha bakwai ga wata, amma saboda wannan matsalar ta tsaro mun maida shi ishirin ga wata, kuma ɗaliban da suka samu kyakkyawan sakamako duka mataki ɗaya suke da sauran ɗaliban da suka yi wannan jarabawar. Hassan Hamza kenan daraktan ma'aikatar kula da ilimi a ƙarnan makarantu ta jihar Difa. Wasu yare guda uku sun rasa rayukansu a garin anguwar Danya da ke cikin karamar hukumar Allah kai a jihar Tawa bayan da wani ɗaki ya rushe sanadiyar ruwan sama da ya faɗu wanda aka ce yawansu ya kai wato milimitara sittin da biyar. Barfen Buza Ila Sanusi ya bayyana cewa wata tawagar gwamnan jihar Tawa ta isa a garin domin ganin lamarin da ya faru. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Rahilatu Sumana ta wayar tarho. ranar lahadi za mu tun karfe biyar zuwa karfe tara ruwa aka samu masu yawa a nan unguwar danya domin an san milimetar sittin da biyar nan wani gida da ya samu ruwa sosai ya kwada domin mun samu hasarar rayuwa na mutum uku yara kankana na masu shekara goma sha da na samu labari tun wajen karfe shida sai na yi faɗa ma gubernur kina wajen karni bakwai ma ya gogoto muka zo muka samu jama'a domin mu kwantar masu da hankalinsu mu sha mu taya su kunci ga abin da ya faru to kuma ba shakka gubernur tare da duka tawaga da fita da shi sun dan samu nan take an samu dan abin da aka dan tsakura ma wannan mutane wanda zai ba su daman su dan dauki a sake wurin da aka ce su tunda da nan gidan nasu ba zai ba cike yake da ruwa kuma dakunan suna fadawa ila sanu suke nan prefen buza domin cika gibin da aka baro a kokarin cimma maradun karni majalisar ɗinkin duniya ta bulo da wani sabon shiri na bayan shekara 2015 da ake kira maradun ci gaba mai ɗorewa wato ODD dan kungiyar farar hula usman dambaji ya bayyana cewa idan aka gudanar da shirin wato kamar yadda ya kamata za a samu sauyi a duniya nan da shekaru 2030 kamar abin da ake ce ma odede wani kundi ne na duniya na ci gaba gaba daya wanda kasashenmu na duniya suka sa hannu karkashin jagorancin kungiyar majalisar ɗinkin duniya an kuna ta ne daga 2000 zuwa sha biyar an yi wani program shi ma kundin duniya na yaƙi talauci da ake ce ma omd to wannan kundi har ya ƙare aka kai ƙarshen eh, sa shi aikin nashi ƙasashe ba a ci gaba ba to shi sa kuma suka sake sanani ƙasashe suka ya kamata a sake wani program na shekara goma sha biyar muna tsammanin shi kakin ya ƙare za a yaƙi talauci a haɗin duniya gaba ɗaya to shine ake ce ma agenda development post 2015 su ne kenan zasu fara daga january da ya fara na shekara 2016 har zuwa 2030 kenan muna tsammanin za a yaƙe talauci a cikin wannan e, e, kundin kundi na hwari da ya fara an sa kudiri kamar guda takwas ne a cikin shi to yanzu cikin wannan sabon program kenan na kamar kundi guda goma sha bakwai ne wato dan kungiyar farfula fula kenan usman dambaji a hirashi da hilatu sumana kasa ga mako ɗaya kafin sallar ramadan tuni farashin wato eh, dangin kaji da zabi ya hau sama musamman na zabin waɗanda aka fi shawa ranar sallah alin yandu wani mai sana'ar kaji da zabi ya yi wa maryama gello ƙarin bayani akan haka hali yanzu dai farashin zabi ya kai shika hudu zuwa shika biyar yana iya yiwa nan da kusan matsowar sallah farashin ya ƙara hauhawa mafi yawan lokata zabbi suna yin tsada wani kuma lokaci suna sauka ya danganta idan akwai kaji da zabi da yawa a lokacin baya dai ba su huce shika uku zuwa shika uku da rabi ba farashin ma ya danganta ne da girma kana iya samun kaza ta shika uku zuwa hudu a ɓangaren kaji farashin bai hau ba, mafi yawan jama'a sun fi son sabbi fiye da kaji. Kamar kowace shekara a cikin watan azumin wato ana shirya kasuwar baje koli a Palais de Sport da ke nan Yamai. A bana kasuwar ta fara ne tun ranar shida ga watan juin kuma za a kammala ta a birnin Sallah. Kayayyaki da dama ne aka shigo da su daga kasashe daban-daban kamar Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Chadi da kuma niger Ga ƙarin bayani a cikin wani rahoto da Muntari Muhammadu ya haɗa muna. Wani kamshi ne mai daɗin gaske ya tarbo mu a isar mu a wajen taron baje kolin wanda akwai turaruka da kuma kayayyakin sakawa daban-daban na ƙawa da aka sassarkawa a ko'ina. Mata dai suna zawa saya sun yaba kuma da kayayyakin inda suka bayyana sabbin kaloli ne sabuwar fitowa. Wannan matar ta rikayo a bikiyarta ne domin ta sayawa mamarta da ke ƙauye kayan sallah. To, mun zo nan ga fuwar sayan kaya kayan sallah wanda za mu aika ma tsohi. Ya hika ta yi ka sai a tanwa ka kai dimci kana ta ba ibiyan wajen tayar. Mun zo nan dai mun same su da rangwami ba su da tsada. Samu ka aika tsohi su yi sallah su ma su ji daɗi su samu albarka. A cewar Blandin ɗaya daga cikin masu sayar da kayayyakin da ta fito daga Togo ta bayyana cewa mafi yawan matan da ke zauwa sayan suna kokawa da rashin kuɗaɗe amma duka da haka tana samun ciniki. Muna da tuwafi na maza da na mata muna da ɗumki na 'yan mata da mu da kanmu muka ɗumka muna da su iri daban-daban sabin kaloli farashin bai da tsada ko ɗaya ba kamar na kasuwa ne ba abin da ke sa mutane suke zuwa suna sai kowane unguwa da garuruwa balandin dai ta zo ne musamman wajen wannan taron bashe koli na watan ramadan kuma tana tunanin komawa ƙasarta ta asili da zarar wannan wannan taron baje koli ya kawo ƙarshe. Mutari Muhammadu, Studio Kalangu. A gaida Mutari Muhammadu. to bari mu wato fagen kwallon kafa a cikin tsarin kwamfutar kwallon kafa ta fitar da zakaran kasa na yan rukunin farko an yi karo daya a jiya inda akukana ta kara da tagur a garin arlit kana ta lallasa tagur da ci daya da wato da nema wato da ci hudu da nema kenan abokana ta yi wannan karo na filin kwallonta ana wato ana asafar ne kuma ya kamata a yi wannan karawa amma aka dage da wato kasancewar yan wasan suna cikin halin balaguro labarin kenan sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A zandaya Tare da Radio Shugaba. a kan lamba dari da da biyar ga gajeren zango. A Doso. Daga da Rediyo Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Daga da Rediyo Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba casa'in da da biyar 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba dari da da ga gajeren zango. Liberi tare da Radio Debose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da da minti talatin tara sai rahoton namu na musamman. Yau kwanaki uku kenan da aka shiga kwanaki goma na karshe na watan azumin Ramadan. Musulmi daga sassa daban-daban na cika masallatai a maraɗi domin yin sallah cikin dare wato kiyamul leli. Na filoli ne da ake yi tsawon sau'i uku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya umarci musulmi domin samun falalar ubangiji. Muhammad Muhammad wakilinmu na maraɗi ya hada mana rahoto a kai. Kusan karfe goma sha biyu na dare, al'ummar musulmai suna ta ƙara matsowa a masallatai inda suke ƙoƙarin tsayuwar sallar dare da ake kira Lailatul Qadr. Salloli ne da ake yi wajen awowi uku ba ƙaƙƙautawa. A cewar Ustaz Mamman Lawali da ke bayar da sallar da farko dai ya bayyana cewa tana ƙarfafa sunnar Annabi da kuma kusanci ga Ubangiji da neman rahamarsa. to alhamdulillah ga mu Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu wannan darurruka guda goma masu albarka wanda Ramadan ya shiga yana tashi yana yawan ibada yana tare da iyalin shi yana yana suna ibada Usman yana daga cikin wanda muka yi kitibis da shi a masallaci yau kwanaki uku kenan ya ɗauki aniyar yin sallolin a cikin dare kwanaki goma na ƙarshen watan azumin babban lokaci ne wanda ta kamata duka musulmi ya tashi C'est un moment précieux pour le musulman de prier afin de voir la rémission de ses péchés. Donc il est plus que nécessaire pour le fidèle de profiter de ce petit temps qui reste pour que ses vœux soient exaucés. C'est pourquoi je fais ces prières. Shi ne yasa muke yin wannan ibada Allah ya taimake mu. A wani bangare Musa yana daga cikin waɗanda suke gudanar da wannan saloli, amma duka da iya ƙoƙarin da yi na ganin cewa an ƙarasa salolin tare da shi amma gajiya da an gaje sun hana shi takon saƙa. A nan ya bayyana muna dalilin da ya sanya yake yin waɗannan salloli na ƙiyamun laili. Ina dai zuwa tunda na ji an ci ƙiyamun laili ana ƙiyamun laili akwai lada amma Allah ya sa an gama duniya laya. Mutari Muhammadu Studio Kalangu. Wato kun saurari rahoton mutane Muhammadu kenan ba na Muhammad Mamba kamar na faɗa daga Marhaɗi wanda shi muka karshen shirin namu na labarai na harshen Hausa na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zama zama ku da wasu labarin yanzu an jima za ku tarbi muhammadu Gungu dan tani daukin labarai da harshen Zaurumanci bayan haka Maryama Gello kenan za ta kawo labarai da harshen Faransanci daga bisani kuma akwai shirin Forum da Studio Kalangu daga Alasan Kuzi ana muke fatan a huta lahiya. Kalangu tare da rediyon ku. Studio Kalangu. Kowace rana. Za ku samu da ɗaɗun labaru. Da shirye-shirye. Duka labarin jamhuriyar Nijar. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai karfe biyar da rabi. Shirin ku na halashen Hausa. Daga Litinin zuwa Juma'a daidai biyar da minti arba'in da biyar. Shirin ku na halashen zabarmanci. Kowace rana daidai karfe shida na you sauran shirye-shirye isiruwa Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.